Ofishin jakadancin Amurka a nan Najeriya haɗin gwiwa da cibiyar bincike da ba da horo kan harkokin demokuraɗiyya da ke gidan Mambaya a nan Kano suka shirya taron. An zaɓo malamai da shugabannin majami'u kimanin hamsin a ciki da wajen Kano domin halartar taron wadda zai mai da hankali akan rawar da jagororin addinan za su taka wajen magance matsalolin rashawa da cin hanci tare da wanzar da shugabanci na gari. Gabanin taron na yau, Mr. Sherik Zafar, ya gana da manema labarai a jiya inda ya yi haske kan rawar da ofishinsa ke takawa wajen inganta hulɗa tsakanin Amurka da duniya su kimanin biliyan guda da miliyan As special representative, my job is to help the U.S. government and the Department of State engage with Muslim communities around the world There 1.6 billion Muslims in the world. A matsayin jakada na musamman aiki na shine tallafawa gwamnatin Amurka da ma'aikatar harkokin ƙetare ta Amurka ta fuskar mu'amala ko kuma hulɗa da al'ummar musulmin duniya waɗanda yawansu ya kai biliyan guda da miliyan ɗari shida. Muna aiki tare da su da kuma agazawa juna a fannonin rayuwa da dama da suka hada da bunƙasa tattalin arziki da tsaro da zaman lafiya da kiwon lafiyar jama'a da shugabanci na gari da kuma tsaftar muhalli da dai sauransu manufar da ita ce ƙarfafa dangantaka irin ɗan uwanci da kuma zumunci kafin ya bar nan kano jakadan na musamman ga sakataren wajen na amurka kan lamuran hulɗa da musulman duniya mr sharik zafar ana sa ran zai gana da gwamnan kano abdullahi umar ganduje da mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu kana kuma ya tattauna da kungiyoyin fararen hula kan muhimman batutuwan da suka shafi wannan lardi na arewa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria